أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da ya daidai da biyu ga watan shida shekara 2018 a wannan masallaci na babban wannan sahabi na annabi muhammad musabu bin umair allah ya kara masa yadda a wannan layi na samarot a wannan gida na honorable alhaji bello gwiwa a wannan gari na sakwata birnin shehu allah ya ji kan shehu allah ya masa rahama allah ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira akwai tambayoyi da yan uwa suka rubuto ba su da yawa da haka insha Allah sai gobe sai mu amsa ainihin wato tambayoyin jiya mun tsaya a aya ta 70 ko 81 yau za mu tashi aya ta 82 أكرمك الله بسم الله إذ أكدنا ميثاق بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانين دقيقة نهو إيه هكذا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني Allah ta'ala ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ka tuna lokacin da muka dauki alƙawari da bani isra'ila cewa la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana kuma iyaye uwa da uba a kyautata musu wa bizil qurba haka nan yan uwa na kusa wa zil qurba haka nan yan uwa na kusa wal yatama haka nan marayu wal masakin hakanan miskinai wa qulu lin nas husnan sannan ku dinga faɗawa mutane magana mai kyau wa aqimus salata sannan ku tsaya da sallah wa atu zakata sannan ku bada zakka thumma tawallaytum sannan sai kuka juya baya illa qalilan minkum sai yan kadan daga cikin ku wa antum alhali ku dinnan mu'riduna kuna masu bujirewa wannan jimla ta wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila alwawu din harfus inafin ne fara sabon zance ne har yau Allah ke ci gaba da yi mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa id id zarfun ne limama da zamani az mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin li fi'lin wa fa'ilin mahzufun taqdiruhu uzkuru wa huwa mudafun akadna fi'ilun wa fa'ilun al-mithaqa shine maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun bani mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan an al-kasri لأنه ملحق بالجمع مذكر السالم وغزفة النون للإضافة سنن وهو مضاف حيه إسرائيل شيما مضاف إليه منصوب مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمية saboda suna ne na ajamiyanci sannan kuma suna ne na ainihin wato yanka da haka jimla ta wato akadna mithaqa bani isra'ila gabaki ɗayan ce ita ce fi mahallin jarrin zafin idan na to sannan sai jimla na la ta'buduna illa illallah kada ku bauta ma kowa sai Allah subhanahu ta'ala. ibnu kathir da hamza da al-imam al-kisai sun karanta wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ya'buduna illa Allah bil ya sannan raguwar qurra'u ne suka karanta wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah الإمام الشاطبي ينا فلا يتسوى خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يأخذون الغيب الشائع دكللا sannan jimla ta la ta'buduna illa Allah tana da fuskoki na al a wajen malami wanda ya kai fuska wajen takwas saboda la din nafiya ce korewa ne ta'buduna fi'lun ne mudari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النين لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل إلا أداة الاستثناء ملغاة لا أمل له الله شين مفعول به منصوب صبو النفي يا غباتيش shi yasa akwai waɗanda suka ce in ka riga ka gama li'irabin jimla ta la ta'buduna illa Allah na farko za ta iya zama wal jumlatul fi'liya ita ce fi mahallin nasbin hal na la ta'buduna da haka sai ya zama to id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah shine ghayra abidina illa Allah shine ay muwahhidina Allah wa mufarridihi bil ibada wannan ita ce fuska ta farko fuska ta biyu idan mutum ya riga ya gama irabin jumla la ta'buduna illa Allah za ta iya zama sannan jimlar gabaki ɗayanta wato jawabin ne liƙasamin mahazu dalla alaihi jawabi ne na rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yi abinda ke nuni akan wannan jawabin shine wa id akhadna min saqa bani isra'ila da haka sai ya zamanto takadirin shi wa id akhadna min saqa bani isra'ila wa alafnahu wa aqasna wa aqasam wa aqasamna lahum la ta'buduna illa Allah kada su kuskura su bauta ma kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan akwai wanda suka ce wannan jumlar idan mutum ya riga ya ainihin wato gama gabaki daya zaka kaddara akwai harfu jarrin da kuma an wanda aka shafe su gabaki daya shine dalilin da yasa sai fi'ilin mudari sai ya zama marfi'i ne da haka wa id akhadna mithaqa bani isra'ila bi alla ta'buduna illa Allah sai aka cire bawun din da an din shi yasa fi'ilin sai ya zamanto ainihin wato marfu'i ne akwai wanda suka ainihin wato kaddara wannan akwai wanda suka ce jumlar gabaki daya abin da ya gabata shine badal wato mubdal wannan sai ya zamanto shine fi mahalli nasibin ainihin wato badal nashi da haka malamai sun faɗi fuskoki da dama na li'irabi akwai wanda suka ce wannan jumla din wato mahakiya ce idan an ce ma abu hikaya ne ya saba da yadda ka san shi a ƙa'ida haka ake faɗarsa yanzu ai ba ma cewa suratul mu'minina me muke faɗa suratul mu'minuna ba haka ake cewa ba ba ma cewa suratul munafiqina me muke cewa suratul munafiquna to wannan sai zamanto hikaya ne to wannan suka faɗa suka ce wannan anan wajen wato ainihin wato hikaya ne da aka sai ya zamanto har yau mahakiyun ne bi halin mahazufin ai ƙa'ili na la ta'abudu na illallah da aka sai ya zamanto a wannan lokacin laɗin tana da ma'anan ainihin wato annahayu ne da aka sai ya zamanto ma'anansa la ta'abudu illallah saboda akwai ƙira'a na ubai sannan da kuma ƙira'a na abdullahi ɗan masa'udu da suka karanta wa id akadna misa qabani isra'ila la ta'budu illa Allah sai zaman to nahiya ce hali sannan ta kowane hali malaman balaga sun yadda cewa wannan jumla ce kabariya amma ma'anarta insha'iyya mun san cewa muna da jumloli guda biyu a wajen malaman balaga akwai jumla ta kabari akwai jumla ta insha'iya shi insha'i shine ko dai a maka umarni a ce ka yi abu ko a hana ka a ce ka bari to akwai abin da suke ce masa khuruzul kabar an da zahir wato labari ya fita daga asalin hakikanin yadda ka san shi ya shiga cikin wani abu da haka nan wajen jimla ce khabariya kamar labari ake barwa amma ba labari bane umarni Allah subhanahu wata'ala yake wa in akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah idan ka kalli jumla ta la ta'buduna in za ka fassara ta a mudari in ta yadda take wajen fassaran zai zamanto shine ba za ku bauta ma kowa sai Allah ba da haka in ka ce ba za ku bauta ma kowa sai Allah ba to waƙi kuma yana warware haka da haka jumla ce khabariya amma dole ta ɗauki ma'anar insha'iyya la ta'buduna illa Allah ya bada ma'anan shine wato kada su kuskura su bauta ma kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ma da haka yanzu sai zaman to hani Allah subhanahu wata'ala yake musu a nan wajen al-imam shaukani a cikin fatuhul qadir yace la ta'buduna illa Allah yace wa ibadatullahi ithbatu tauhidihi ithbatu tauhidihi idan an ce bauta ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa shine tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wata'ala ita kuma kalmar tauhidi masdar ne na wahada yuwahhidu shine tauhid at-tauhid fil kuma shine ja'alu shay'in wahid daga lokacin da ka sanya abu ya zama kwaya daya to shine kadaita shi dan haka in an ce at-tauhid shine kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta kar a jingina shi wajen bauta da duk wani wanda bai cancanta a jingina shi ma da wajen bauta din sannan akwai wa tasdiqi rusulihi gaggata manzannin Allah wal ma bima anzala fi kutubihi da abinda Allah ya saukar a cikin littattafan shi wannan yana daga cikin tauhidi to da nan bani Isra'ila ne da su ake magana Allah ya sha kiransu a wani gurin ya ce musu qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya ku ahlul kitabi ku zo zuwa ga kalmar da za ta daidaita tsakanin mu da ku wata kalma ce za ta daidaita tsakanin mu da ku shine Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai wa sannan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabin min dunillah kada wani a cikin mu ya riki sashi ya ɗauki haƙƙin Allah ya bashi Allah ya ce wa annabi fa wallau. in suka juya baya ba su yadda da wannan ba fa qulu shahadu bi anna muslimun da ku shaida ku ce ku musulmi ne shi yasa hirakal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aika masa wasiƙa yana kiransu zuwa ga musulunci wannan yana daga cikin abin da ya rubuta masa bayan min muhammadin Rasulullah sai ya sa ila hirakal azimin ruh zuwa ga mai girma <clears throat> na ƙasar rum sai ya sa aka rubuta wannan cewa قل يا kitabi الكتاب ila إلى sawain wa بيننا Allah Na abu da illallah. kada mu kuskura a bauta ma kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba a cikin suratu yusuf yana daga cikin abin da ke nuna cewa jiddawa <clears throat> idan za a fara ta to dole ya zamanto bautar Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa ita ce ajanda ta farko kun ga annabi yusuf lokacin da ya shiga kurkuku da Allah ya ce wa dakala ma'ahu sijna fatayan bayan ya shiga kurkuku tare da shi akwai samari biyu qala ahaduhuma ɗaya daga ciki yazo ya same shi yace inni arani a asiru khamran nayi mafarkin ina tatso giya fa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan a at-tayr min ɗaya yace nayi mafarki naga akaina na dauko abinci tsuntsaye na tsatsaga a sama nabbi'ina bi tawilihi inna naraka min al-muslimin bayan annabi yusuf ya ce musu qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi tawilihi kabla an kuma. kafin a kawo muku breakfast da safi wanda za ku karya da shi sai na ba ku labarin abinda kuke so in faɗa muku na mafarkin nan yace saboda zali zalikuma mimma allamani rabbi abinda za ku tambaye ni wanda ya shafi matsalar ku yana daga cikin abinda Allah ya sanar da ni fassarar mafarki suka zo nema amma lokacin da yake akwai bukata na annabi yusuf ya kira su zuwa ga addini zuwa ga ta allah sai ya aji sai ya shiga yi musu wa'azi cewa inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun ni na ta farkin mutane ko na yi inkari domin ankartu anan da ma inni taraktu da ma'anan ankartu domin ka fassara taraktu da ma'anan na bari to zai iya bada wata muguwar ma'ana ne ba mamaki da annabi yusuf ake bauta ma gunki shi ma ya gane ba daidai ne? sannan sai ya bari sai ya koma kan hanyar Allah da haka yace musu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati munkafirun sai yace wattaba'tu millata aba'i ni na ba tafarkin iyayena ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay bai taba yiwa gare mu mu mu hada Allah da wani wajen bauta zalika min fadlillahi alaina wa ala nasi amma walakin aktharun nasi la ya'lamu mafi yawancin mutane ba su sani ba malamai sun faɗi cewa a lokacin da annabi Yusuf ke wannan maganan walakin aktharun nasi la ya'lamun mafi yawancin mutane ba su san matsayin annabi Yusuf a lokacin a wajen Allah ba sannan ba su san me annabi Yusuf zai zama a wajen Allah ba sannan ya kira su ya ce musu ya sahibai ya sijiru أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الأحد وباين دي مسوانا ني يذو يتي مسما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ba komai kuke bauta ma koma bayan Allah ma sunaye ne ko kuka sa su antum wa aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili ba cewa abota musu sai ya ce musu inal hukmu illa lillahi ba wanda zai yi hukunci ya ce ga abin da za a bauta ma in ba Allah ba amara Allah ta'budu illa iyyahu Allah yayi umarni ce kada a bauta ma kowa sai shi yace zalika dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamun da shi yasa malamai suka ce in dai nasabarka ba irin ta annabi Yusuf bace alkarimu karimu ibn karimu karimu karimu Yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi isa annabi isa dan annabi ibrahim to baka da hujja ai magana ka ta kai haka kuka samu iyayen ku nayi shi da yace wattaba'atu millata aba'i waye iyayen nashi sune ibrahima wa ishaqa wa yaquba sune iyayen shi in an yi magana idan nasabar babanka irin ta annabi yusuf ce to kana da dama ka ce kana kan addinin iyaye da kakanni in ko ba irin ta bace to za ka shiga cikin wato wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen naku ba su da hankali saboda abun bakin ciki sai ka ta ka dawo mutum ayoyin qur'ani da hadisi sai ka gama sai ce wai idza yaushe aka kabata. bata ba ta wuce shekara 35 ba ya manta cewa ayoyin da kake ja da hadisan da suke ja baban shi masu girme su to shi yasa wannan yana daga cikin matsala sannan mu duba mu gani cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da yake dawowa daga garin Madiyana zai dawo Misra sanda Allah madaukakin sarki ya fara magana da shi cewa ana ikhtartuka da lima limayuwa ni na zaɓe ka ka saurari abin da zan maka wahayi abu na farko da Allah ya fara faɗa sai masa ni ana Allah sai ce masa la ilaha illa ana fa'budu ne ni ne wanda ke magana da kai Allah ne ke magana da kai kuma sama da ƙasa ba wanda ya cancanta bauta masa yace ka bauta min wa aqimis salata lizikiri sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo cewa am kuntum shuhada'a Idha hadara yaqub al-maut kuna halarci a wajen ne lokacin da alamar mutuwa ya sauka ga annabi yaquba idan qala bani san da ya tara 'ya'yan shi ce musu yi mata abuna min ba'di wa za ku bauta ma bayana wannan shine tunanin ka kafin ka bar duniya ka mutu ka tara 'ya'yanka ka ji me suke kai na addini kafin ka koma zuwa ga Allah ba magana ba ce a to ga gidaje na can na bari ya san yadda za a yi da su ga filati ga kuɗi akwai kaza a abu na farko da ya fara tambayi su mata abu duna min ba'adi qalu sai ka bashi amsa suka ce na abu da ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun to an kafin ka bar duniya kai mai ƴaƴanka irin wannan tambayar wa ya kamata ku bauta ma mai ya kamata ku riƙe bayan na koma zuwa ga Allah suka tabbatar maka abin da yake daidai to shi ne ka ci nasara a kan ƴaƴan wajen yi musu tarbiyya kafin ka koma zuwa ga Allah amma in wani abu na duniya kawai ka ban musu na tarkaci to akwai matsala Allah ya ƙara faɗa mana ya ce ya ayyuhan lazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku masu imani ku ci daga abin da muka azurta ku da shi sai ya ce washkuru lillahi in kuntum ta abudu. ku gode ma ni'imar da Allah ya muku in dai Allah subhanahu wata'ala shi kadai kuke bauta ma sannan Allah ya ce annabi ya kira ya ce qul ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in dai har yanzu kuna ci gaba da kokonto akan addinin da nazo da shi daga wajen Allah Allah ya ce to ka faɗa musu fala a'budu allazi ta'budu allazina ta'buduna min dunillahi da haka babu yadda za a yi in bauta ma abin da kuke bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce walakin a abudun ladhi ya tawaffa ku." zan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala walakin a abudun Allah alladhi ya tawaffa ku, zan bauta ma Allah da zai karɓi rayukanku ne sannan wa umirtu an akuna min al-Musulmin, an umarce ni in kasance daga cikin min almu'minin daga cikin masu imani sannan Allah ya ƙara ce mana fa fakulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba sai ya ce washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budu ku gode wa ni'imar Allah in dai Allah shi kadai kuke bauta ma ba ku hada shi da kowa wajen bauta shi yasa mu samu annabi Ibrahim Allah yana cewa Ibrahima ta ambata masa labarin annabi Ibrahim idh qala liqaumihi lokacin da ya kalli mutanen sai yace musu ibudullah wattaquhu ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa ku ji tsoron sa sai yace musu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai yace musu inna ma ta'buduna min dunillahi awtanan wa takhluquna ibtan abinda kuke bauta ma gumaka ne kuna kirkira ƙarya ku dingina ma Allah sai yace innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan wanda kuke daukan haƙƙin Allah ku basu Allah yace babu wanda ya mallaki arziki da haka yace musu faftahu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wajen Allah sannan wa abudu wa shukurula ku bauta ma Allah sannan ku gode masa saboda ilahi turja'un ga Allah madaukakin sarki za a mayar da kowa da kowa sannan ya faɗa mana ya ce wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar sai ce la tazdu lish-shamsi wala lil-qamar yana daga cikin alamar da ya ajiye cewa akwai shi shine akwai al-lailu wan-naharu dare da wuni sannan akwai ash-shamsu wal-qamar rana da wata sai latas la tasjudu shamsi wala kamar, kada a kuskura yi sujjada ga rana ballantana wata sai yace wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum ta ta'budun ku sujjada ga Allah da ya halicce su in dai Allah subhanahu Ta'ala, shi kuke ainihin wato bauta ba hadisi ya tabbata a cikin sunanar tirmidhi don da ya kawo shi ta'azimu qadar as-salah sannan abu abdullahi muhammad bin nasir bin hajjad marwazi ya kawo shi a cikin littafin musnad abiyya alama an kawo sannan da kuma wato littafin al'ibanatar kubra libin barta sannan da kuma musnad na al'imamu ahmad ahmad bin hanbal hadisi ya tabbata daga anil harith al-ash'ari yake cewa anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama qala annabin Allah ya faɗa annabi Muhammad ya ba su labari ya ce inna Allah amara ya hayya bin zakariya bi khamsi kalimati Allah ya umarci annabi ya haya dan zakariya da kalmomi guda biyar an ya amala bihinna shi ya yi aiki da su sannan wa an ya amura bani isra'ila an ya an ya amala bihinna sannan ya umarci bani isra'ila su ma su yi aiki da waɗannan kalmomin faka da an yi buɗi'a saura kaɗan ya jinkiri da lahu isa sai annabi isa ce wa annabi ya haya in naka kad umirta bi kamsa kalimatin an umarce ka da kalmomi guda biyar an ta'amala bihinna kai aiki da su wa an ta'amura bani isra'ila an ya'malu bihinna sannan ka umarci bani isra'ila su yi aiki da wa'annan kalmomin fa ma an tuballiga hunna wa imma an uballiga hunna ko dai ka isar da saƙon da Allah ya faɗa ko kuma ni in isar faƙala lahu sai annabi ya haya ya ce ma annabi isa ya afi ya kai ɗan uwana ni aksha in sabakta ni an u'azzab ina jin tsoron inda za ka riga ni isar da wannan saƙon kada a yi min azaba aure kusafa bi ko a kisbe ni ƙala sai ya ce fa jama'a yahya bin zakariya fi baitul maqdis annabi ya haya ya sa aka tara mutane a baitul maqdis hastam tala al-masjid har sai da masallaci ya cika ya shaƙe da mutane wa qu'ida ala shurub ala aka samu waje mai daraja abin zama mai daraja madaukaki aka ajiye mu annabi haya annabi haya ya hau wajen fa hamidallahi wa asna alayhi ya yaba Allah ya gode masa ثم maƙala sannan sai yace musu inna Allah amara ni bi khamsa kalimatin Allah ya umarce ni da kalmomi guda biyar yake ce masu an a'amala bihinna wa amurkum an ta'amalu bihinna ku yi aiki da su sannan kuma nima ya umarce ni in yi aiki da su Yace ce musu abu na farko shine an ta'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a za ku bauta ma Allah shi shi kadai kar ku hada Allah subhanahu wata'ala da shirka sai yace masu, musu fa inna masala zalika masala rajulin misalin mutumin da yake hada wani Allah da Allah a wajen bauta ya ce kamar wani mutum ne ishtara abdan yaje ya siyo bawa min khalisi malihi bi warqatin da tsantsar dukiyarsa da kuɗin takarda aw zahabin ko zinari ya amalu wa yu'addi amalahu ila ghairi sayyid sai idan ya je yi aiki ya dawo sai ya tattala sakamakon aikin da ya sai ya kai wanda ba mai gidan shi ba idan baka gane wannan ba kamar yanzu kai ne ka gina kamfani ka je kuma ka siyo bawan da kudin ka kai ka siyo shi bawan ka ne sai ka zo ka ajiye shi a kamfanin ka ce kula da kamfanin idan shekara ta yi abinda aka samu na uwar kudin da ribar ga baki ɗaya sai tattare sai je kai ma wani mutum in baka gane ba har wayo kaman yaro ne kake da shi ko kuwa ka je ka ɗauko shi ka zo ka gina masana'anta ka ce ga shi kula maka da ita idan shekara ta yi yaronka ne sai tattara kudin kamfanin da uwar da ribar sai tattara sai je kai ma wani mutum to shi ne sai ya ce musu fa ayyukum yasurru an da abdahu kadhalika dan Allah a cikin ku ya so a ce yana da yaro yaron shi wannan shine halin shi wa zai so haka sai ya ce wa inna Allah khalaqakum Allah shi yake halitta ku wa razaqakum kuma shi yake azarta ku na kafa fa abuduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta masa kada ku hada Allah subhanahu Ta'ala da kowa wajen bauta shi yasa na rantsi da Allah wanda duk ya kuskura bai bauta wa Allah shi kadai ba aka tafi lahira ya ɗibo rigimar da ba mahalukin da isa warware ta wallahi babu kuma shi mun sha bayani duk abin da yake haƙƙinka ne kai kaɗai aka yi musharaka da kai to ba a zauna a lafiya to abinda aka ce kuma haƙƙi ne na Allah aka zo aka yi musharaka da shi aka tafi lahira a haka to an ɗibo rigimar da babu yadda za a yi a warware ta to shi yasa yanzu ya kamata a ce makarantu su buɗe ya zama ana yin diploma da digiri kan matsalar shirka kawai tunda da Allah ya ce ba zai yafe ba in an mutu ana yi a ya kamata kowa ya shiga taitayinsa ko kuwa ba na zuwa a ji a yi diploma yin shi e ba saboda karantarwa kawai to a buɗe a makarantu a ji a yi diploma da digiri na ɗaya da na biyu da na uku duk akan shirka kawai da Allah ya ce ba zai yafe ba mutane su san ta su san hatsarinta kuma su san matsalata Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to da haka wannan shine shi yasa za mu ga wa'ayi na farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara wa annabi bayan wa'ayin ya tashi karatu hadisi ya tabbata a bukari bayan wancan karan na farko da suka yi da mala'ika jibrilu annabi ya ce baina ma ana amshi wata rana ina cikin tafiya Isa mai isami sautan mina sama'i sai na ji wani sauki daga sama ya ce farafa'atu basari sai na daga idona ya ce ina daga idona ya ce fa'idal malakul ladhi ja'ani bi hara'in jalisun alal kursi bai na sama'i wal ardi sai ga mala'ikan da ya zai same ni a kogon hira yana zaune a kan kujera tsakanin sama da ƙasa annabi ya ce iftu sai aka firgitar da ni sai na dawo gida Ina dawo gida na zo na samu matata da na ce zan ni zan ni ku lullube ni ku lullube ni fadassaru ne sai suka lullube ni yana kwanci a cikin mayafin Allah ya ce masa ya ayyuhal mudassir ya kai wannan ka laba da mayafi kum ka tashi fa anzir wa'azi ya kama ka amma ajanda ta farko shine wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka bauta masa shi kaɗai ka girmama shi Kar ka haɗa shi da kowa <clears throat> wajen bauta in ji Allah subhanahu wata'ala wannan shine abu na farko farko da Allah madaukakin sarki ya masa dan haka <clears throat> wajibi ne mutane su san wannan abin shine abin da yafi kowane abu muhimmanci a doron kasa ka iya tafiya lahira da wannan wa kowace irin matsala a lahira ta saban Allah walakin iskif amma na rantsi da Allah ka tafi lahira da haɗa Allah da wani wajen bauta to ka tafi da rigimar da babu mahalukin da isa warware ta Allah ya faɗa a suratul ya yace ya ayyuhan nasu duriba mai fastami'una an buga misali kuwa ya karkada kunnensa da kyau yace innal ta da'una min dunillahi wa'inda kuke ɗaukar haƙƙin Allah ku ba su ku kira su idan bukata ta taso Ya ce lan ya khaluqu zubaban wada wista ma'ula ba wanda ya halicci koda kuda a cikinsu. yanzu da mala'iku da annabawa da waliyyi duk su haddasa hadda sahabbai da waye in sun haɗa kaf ba wanda ya isa ya halitta kuda idan ko gunki ne Allah ya ce wa in su zubabu shi Allah ya sanki zo mai shi da ma abu ne bai motsi inda kuda zai zo ya mai abu ya gudu shi ba zai iya motsa daga nan ya je ya bi kudan ya dauki mataki ma Allah sai ya ce da ufar talibu wal matlub da mai neman da wanda ake nema a wajen shi dukka masu rauni Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadari mutane ba sa girmama Allah ne yadda ya kamata a girmama shi shi yasa a wajen bauta suke iya daukan haƙƙin Allah su ba wani wani ma idan kana maganan abota ma Allah shi kaɗai sai ta kawo yanzu su malam wani shikenan idan matsala ta taso ba za a roke su ma ka kai ta roƙon Allah ya ba ta sa'a sai ta sabi yanzu su malam wane duk su malam wane kaza kaza duk su malam wane ina ruwanka da su malam wane kirka ummatun kada kalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu wannan wata jama'a ke da in ta koma zuwa ga Allah Allah ba zai tambaye ka mai walan wane ba amma kai abin da kai kai sai an tambaye ka ya aka kai shi mai dalilin ka na yin shi wannan shine Allah madaukakin sarki ya samu ainihin wato dace to wannan shine to na haka za mu ga cewa Allah madaukakin sarki a ayoyin Qur'ani da dama yana cewa ta'ala wa atla ma harrama rabbukum alaikum zai ce Allah tushriku bihi shay'an kada ku hada Allah da kowa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah yayi hukunci yayi umarni cewa kada a bauta ma kowa sai shi subhanahu ta'ala to shi yasa dan a nuna maka ita ce ajanda ta farko a komai a duniya duk da wadda wani ya zo kaga ya ce ya zo ne zai yi ta dan ya kafa daula ya kafa gwamnati to sharri zai kawo mutane cikin al'umma amma ya zamanto da'awa a ta ta farko shine ya za a bauta ma Allah kar a hada shi da kowa domin annabawan da Allah ya aiko kaso goma daga cikin su kaso takwas suka yi da'awa suka yi suka koma zuwa ga Allah ba gwamnati suka kafa ba ka karanta qur'ani zaka ji Allah yana cewa ila samud kaza kaza ani ibudullah wa ila fulan fulan Allah zai ce ani ibudullah mun aikawa na zuwa sakun shine a bauta ma Allah kar a hada shi da kowa to don haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya wani littafi ya sa masa suna at-tauhid awwalan ya du'atar islam tauhidi shine farkon abin da ake farawa da shi ya ku masu kiran mutane zuwa ga ainihin wato addini idan kuna addini Allah daga baya ya kawo daula ta wannan kuma riba kafa ce amma kai ya zamanto kana karantarwa ya zamanto ka zo karantarwa babban ajandar ka shine ya za'i ka kafa daula wannan zai ja ka zuwa ga haɗa kai da neman goyon bayan waɗanda bai buƙatar ka haɗa kai da su ko goyon bayan su Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu sannan Allah maɗaukakin sarki wasiya ta biyu da alƙawari da ya riƙa da su ya ce masu wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba guda biyu a ainihin wato kyautata musu al-imamu shaukani yace wal ihsanu shine nihayatul birri wato mutum ya kai makura gurin da'a ga Allah faye da fihi jami'u ma yuhibbu min ar-ra'iyyati wal inaya a cikin wannan duk abin da iyaye suke so wanda ya wajaba na kulawa da shi to ya shiga cikin abin da ya shafi al-ihsan sannan nan wajen idan muka lura ihsanu masdar ne na ahsana yuhsinu al-ihsan dan haka tunda al-ihsanu ne ya sha bamban da al-husnu to tunda ko al-ihsanu ne har wayo za mu kaddara cewa maqulun mutlaq ne wanda akwai fi'il amrin shi da aka hazzafa sai zamanto maqulun mutlaq ne na'ibun an fi'il amrin da haka wajen fassara zai zamanto wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa ahsinu bil walidayni ihsana to sai aka kire wa ahsinu din sai aka kawo mai ihsanan din sai wakilta ainihin wato wa ahsinu wannan shine kamar yadda zamu ga Allah madaukakin sarki yana faɗa a wasu ayoyin qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana a cikin suratul isra'i Allah ya fito da abun fili bayan ya ce wa bil walidayni ihsana sai ya ce in ma ya yablughanna indakal kiba idan kana da rai girma ya zo ma ɗaya daga cikin su aukila ko su duka guda biyu mahaifi ne yake da rai mahaifiya ta koma ko mahaifiya ce take da rai mahaifi yana nan ko su duka suna nan Allah sai ya ce fala ta kullahu ma uffin karka ce masu uffin mun san cewa galibin yadda ake fassara kalmar uffin anan shine kar a ce masa me eh kar a ce masa me kirko haka ake fassara to amma wannan kalmar uffin anan wajen zai dace da wannan fassara domin kalman uffin mutum ya kalli mamarsa ko babansa ya ce musu tir magana ce fa mai girma ba eh sai dai ya to wala taqul lahumu uffin ko tsaki kada ka dinga musu fa qul lahumu ƙaunar Karima ya to magana tsakanin kai da su magana ce ta mutunci daga nesa idan an hango a gane cewa akwai wanda ya haifa akwai wanda aka haifa wala taqul lahumu uffin wala tanhahum wa qul lahumu qawlan sannan wa qul lahumu janaha kulli min rahama, sai ka shimfida musu fuka-fukai na tausayi sannan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani ka dinga yi musu addu'a ce Allah ya ji kansu ya tausaya musu kamar yadda suka tausaya mu ina yaro dan karami ba za ka gane matsalar ba sai ka girma kaya aure tukunna magidanta mafi yawanci za ka ga rigimar da suke shiga suna shiga rigiman ne don su sabin ɗin iyalansu shi yasa suke shiga rigima wannan shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya kawo wannan sannan da mu ga luqmanul hakim da Allah ya ce wa laqad atina luqmanul hikmata an ashkur lillah sai ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allah ganiyyun hamid kun ga وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك شين زي ديدي لا تعبدون إلا الله sannan wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn mun yi wa dan adam wasiya cewa wato ya kyautata wa iyayen shi mahaifiyarsa ta dauke sa rauni akan rauni wa fisalihu fi amaini Allah yace anashkur li ka gode mu sannan walidai ta ilayyar basir ka gode ma iyayenka makoma na gare ni yana daga cikin abu guda uku da abdullahi dan abbas ya ce duk wanda ya yi ɗaya allah bai so su ya yi ɗaya ya ce allah ya ce a ƙimus salata wa atu zakata duk wanda yake da kuɗi ya riƙe ya yin zakka yana sallah to Allah bai da buƙatar sallah sai ran da ya dawo zai yi zakka na biyu Allah ya ce wa atiqu Allah wa rasula duk wanda ya ce Allah kaɗai zai bi ba zai bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba biyayyar da zai ma Allah Allah bai so sai ran da ya dawo ya yadda zai bi manzan Allah sannan haka nan nan dai ka, godiya ga iyayenka idan za ka gode ma Allah akan ni'imar da ya maka to Allah bai da buƙatar godiyar sai ka gode ma iyayenka tukunna sannan yake da buƙatar godiyar da za ka mai ya amince ta ainihin wato karɓe ta to a nan wajen iyaye yayin da ya zamanto a ƙur'ani kamar yadda muka gani a nan galibi idan allah maɗaukakin sarki ya faɗa haƙƙin shi na abota masa shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sannan sai ya ce su kuma ihsani ake musu kenan ba bauta ake musu ba ihsani ake ake musu biyayya da ɗa'a da girmama su ake da yi musu duk wani abu da ya cancanta a yi musu wannan sai ya bayi zuwa ga wasu iyayen ce suke kafada da kafada da Allah bilisan hal ko bilisan maqal bilisan almaqal shine wasu za su fito su faɗa. bilisan hal shi yafi yawa Allah zai ce yi abu annabi zai ce ayi abu sun san kuma girman haƙƙin Allah da na annabi ya fi nasu amma saboda suna taƙamar su sun haifa sai su ja layi sai su ce dole a haƙura da abin da Allah yake so da abin da annabi yake so abin da su suke so a yi shi za a yi shi za a yi kuma wani in baka yi ba ya faɗi baƙaƙin maganganu a kanka ya tsine maka ya tara maka mutane saboda shi yana tuciyar ya haifa amma shi Allah kuma yana tuciyar ya halitta kuma Allah ya ce afa man ya kamar la ya yanzu wanda yake yin halitta za su zama daidai da wanda bai yin halitta bai bai zama ba yadda za a zama ɗaya to a wannan babin ne nake cewa aiki ne akan malamai masu karantarwa domin galibi kamar yadda na faɗa in za a faɗa haƙƙi to kullum mun fi damuwa da mun magana akan haƙƙin da ya kamata ƴaƴa su tsare ma iyayensu ba a magana akan haƙƙin da ya kamata su kuma iyaye su tsare mawa to wannan ya bayi zuwa ga wasu idan suka haifi ɗa ba su ma ɗauka ɗan da suka haifa yana da wani haƙƙi a kansu ba ɗari bisa ɗari sai suka ɗauka cewa ɗan da suka kawo duniya ta kowane hali ɗan shi yake da haƙƙi a kansu sai da umar allah ya ƙara masa yadda wani mutum ya ɗauko ɗan shi ya kawo ƙara wajen sai da umar ya ce wannan yaron bai ganin girmana bai mutunta ne kuma ni ne babansa sai da umar ya shiga ya dinga yaron wa'azi ya janyo ayoyi da hadisai sai da ya gama sai yaron yake ce masa yana da tambaya ya ce mai tambayar ka ya ce shin a musulunci su kaɗai suke da haƙƙi a kanmu ko mu ma muna da haƙƙi a kansu ya ce suna da shi ya ce mai haƙƙin da nake da shi a kan mahaifina ya ce na farko ya zaɓo maka uwa ta gari ya ce ka tambaye shi waya nemo a matsayin mamata saboda haka ɗanka kafin ka ci ya saba maka ka kalla ka gani da za ka yi aurewa ka ɗauko a matsayin maman shi na biyu ya ce sai me ya ce na biyu ya sa maka suna mai kyau sanda ka zo duniya ya ce ka tambaye shi wanda suna ya samu da ya haifi yaran sai ya sa masa suna ma'anin ma'anan su shine jemage kawo tun da ya sa mai jemage kasan za a yi tsaya da shi kuwa. na uku ba ya ce ya sanar da kai littafin Allah ya ce ka tambaye shi me ya taɓa koya min na addini da yaron in aka tambe an ce sai kara sai ce sai me ce ce ka tambaye shi da abubuwan suka yawa sai na Umar ya kalli mutumin ya ce tashi ka bani waje kai ka fara saba ma ɗanka kafin ɗanka ya zo duniya ya saba ma to wannan matsalar tana faruwa to shi yasa Allah sai ya ce wa in jahadaka ala Allah ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tufi kuma a lokacin da za su yi ƙoƙarin tilasta ka akan abin da yake sako ne ga Allah saboda damar da suke da shi sun haifa Allah ya ce fala tufi kuma ba za ka yi musu biyayya a kuma ba za ka ɗaya kana gaddama da su ka faɗa musu bakar magana ta annabi ibrahim za ka ko kuwa don na ya kunga yadda kuka yi suka yi da baba eh zai zo ya zauna a ja hankalinsa ya masa wa'azi ya ta magana ya shiru in ya gama magana ma ya ce salamun alaikum Eh, eh, sa'astaghfiru laka rabbi huka na bi a biya. Ke to baba insha Allah wadda zan nemi maka gafaran Allah ya tabbata shi ya sa za ku ga aljaza'u min al’amal A nan wajen da luqmanul hakim zai wa ɗansa tarbiyya abin na farko da ya ƙoƙarin ya gina ma yaron ne ya gina haƙƙin Allah ya girma a zuciyar yaron sannan sai daga nan ne Allah ya ce wa sainal insana biwalidayhi ummuhu to ba yadda za a yi kana da ɗa ka haife shi ba ka yi ƙoƙari ka sa yaron ya san girman Allah ba kai kuma Allah ya sa yaron ya san girman ka ba zai taɓa yiwa ma saboda haka wannan haƙƙi ne a kan iyaye wayanda 'ya'yansu ke tasowa kullum babban abin da ya dame su yaya za a yi kawai su ɗura ma 'ya'yansu karatun boko ko da ba su da alaƙa da addini ta kusa da nesa na rantse da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi duk yaron da baka sa shi ya san girman Allah ba Allah ba zai sa shi ya san girman ka ba wannan ita ce maganan gaskiya to dan haka Allah ya faɗi ka'idar mu'amala da su ko da ba musulmi bane yace wa sahibu kuma fi dunya ma'rufa kai mu'amala da su mu'amala mai kyau Allah yace wattabi sabila man anaba ilayhi a wannan wajen sa'ad bin abi waqqas wanda annabi ya sa masa suna mujabud da'awa wa huwa sa'ad bin malik abu ishaq az-zuhri wa ummuhu hamnatu Binta abi bin umayya bin abd shams ita ce mahaifiyarsa lamma aslama wa kana min as-sabiqin al-awwalina yayin da ya musulunta yana daga cikin na farko farko wa kana barran bi ummihi mutum ne da yake da tsananin biyayya ga mahaifiyarsa biyayya duk yadda za a kwatanta maka abun ya wuce yadda kake misali qalat lahu ummuhu ma hadha ad-din alladhi ahadathta mamar ta ce wannan wani sabon addini ne kuma da aka kirkiro ka zo ka shiga ciki tana nufin addinin annabi muhammad ta ce wallahi la akulu wala ashrabu hatta tarja ila ma kunta alayhi ta rantsi da Allah ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai ya fita daga addinin nan aw amutu fa tu'ayyara bi dalika abadad da tace ko kuma in mutu dan in ban maka abun kunya a ce ga wanda yi sababin mutuwar mamashi wa ƙalo a dinga kiran ka ana ce maka ya qatila ummi ya wanda ya kashe mamarsa thumma innaha makasat yawman wale laylatan sannan ta zauna wato dare ɗaya da wuni ɗaya lamta a kulwa lam shirabba ta ci ba ta sha ba ta dilla kuma ta zo ta tsaya a cikin rana ta ce wallahi ba za ta zauna inuwa ba kaga ba ci ba shi haka ga kuma tsayuwa a cikin min a cikin rana ina ma laifin a zauna ba ci ba to ka ko labari aka ji aka ce ai ga mamanshi a cikin rana kaga ai ce yawo da kai a gari fa asbahat qad jahadat sai ta waye gari ta wahala thumma makasat yawman akar sannan ta ƙara wayuwar gani wani wunin lamta akul wa lamta sharab bata ci ba bata sha ba kwana nawa biyu fa ja'a sa'adun ilaiha wa qala sa'ad yazo wajen ta ya same ta yace mata ya umma ya ce mama Lauka kanat laki mi'atu nafsin fa kharadat nafsan nafsan yace na rantsi da Allah ki daina barazana cewa zaki mutu yace wallahi in kina da rai in zauna nan ina gano suna fita nafsan nafsan yace ma taraktu dini yace na rantsi da Allah in za su fita ran duk ba rai dai kika da shi ba ko saboda yanzu ta shiga haƙƙin da ba nata bane yace ba rai dai kike da shi ba ya ce wallahi da za a tsaro miki casa'in da su zama ɗari din, zauna nan su dinga fita nafsan nafsan ya ce ma taraktu dini da aka yace mata fakuli da aka umma ya kamata ki ɗibi gilci, wallahi kuma ki fita daga ranar nan ya ce wa in shi iti ya ce an kokin gada ma to fa akuri in ma dai ba za ki ci ba dai wannan ganin damar ki amma dai ina so in sanar da ke duk abin da za ki ɗauka na mataki bai iya sa addinin da na shiga in fita falamma aisat minhu akalat wa sharibat lokacin da ta ja ya ja ta fahimci ya fi ta zama da gaske ke yi sai ta ɗebi girki anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya wa amarahu bid-birri biwalidayhi Allah ya saukar da wannan ayin ya umarce shi cewa ya girmama ainihin wato mahaifiyarsa shine ko da ba musulmi bane Allah ya ce masa wa sahibu kuma fid dunya amma tun da shirka da Allah suke umarni su ce ayi to kada ayi ya kamata masu malamai masu karantarwa su karantar da jama'a a faɗa ma iyaye suna da nasu limitation ɗin Allah yana da haƙƙi suna da shi amma haƙƙin Allah ya fi nasu idan haƙƙin Allah da nasu ya ci karu, to a haƙura da nasu na Allah za a ɗauka wannan yana faruwa so da dama za ka ga mutum mai muguwar aƙida amma iyaye sai su amfani da dama su su tirsa sama yarinya sai ta auri mutum kuma in bata aure shi ba su ce za su faɗin baƙaƙen maganganu a kanta kuma ga shi da muguwar aƙidar da su abinda annabi ya ce musu shine idan atakum man zauna dinahu huwa kulqahu to babu addini amma ka za su ɗauke ta hannun shi su bayar saboda suna takamar cewa su sun ainihin wato haifa ne wannan yana daga ainihin wato cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato hana to shi yasa za ku ga kalman albirru za ku ga tana tattara ma'anoni da yawa akan ce albirru da ma'anan alkhair akan ce albirru da ma'anan al'ihsanu albirru akan faɗe shi da ma'anan al'ita'u kyauta sannan akan ce albirru da ma'anan ta'a sannan albirru da ma'anan asidiku gaskiya sannan albirru da ma'anan al'adalu yin adalci albirru al'ikilasu ana ce masa albirru al'islahu gyara ma ana ce masa albirru sannan idan zuciyar mutum ya zamanto tana da nagarta ana cewa albirru to shi yasa malamai da suka tashi ta'arifin birrul walidaini sai suka ce al-ihsanu ila al-walidaini wa ta'affufu alaihima kyautatawa zuwa gare su tare da tausasawa gare su والرفق بهما والرعاية لأهوالها لأهوالهما da kula da wani hali suke ciki wa adamul isa'ati ilaihima da kuma rashin munanawa zuwa gare su sannan yana daga ciki shine wa ikramu sadiqihima min ba'dihima idan kai da ne na kirki bayan iyayenka sun bar duniya sun koma zuwa ga Allah duk wanda ka san babanka yana mutuntawa a matsayin aboki to wajibi ne ka ci gaba da mutunta shi bayan babanka ya koma zuwa ga Allah yau duk yana daga cikin irin abubuwan da aka riga aka rasa cikin wannan ainihin wato al'umma sai ga mutum babansa kawai ya sani in ba wani ma baban nashi ma ba mutum ce ke da shi ba idan shi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya kiyaye shi yasa zamu ga annabawa guda biyu akwai annabi Yahaya sannan akwai annabi Isa Allah ya ce ya Yahaya kudur kitaba bi quwwa sai ya ce wa atina al-hukma sai ce wa hananan milladunna annabi yahaya mai tausayi ne kuma tausayin daga gurin mu wa kana sai Allah ya ce wa barran biwalidayhi yana da tsananin biyayya ga iyayen shi walam yaj'alni jabba wa barran biwalidayhi yana da tsananin biyayya ga iyayen shi walam kun jabbaran asiya kuma bai kasance jabba dan kama karya ba mai yawan sabo shi yasa zamu ga annabi Isa ran da zo duniya yace inni abdullahi atani alkitaba ne? sannan waje alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya sannan ya nuna mamashi maryam yace wa barra bi walidati ne mai tsananin biyayya ne ga wannan mahaifiyarta so saboda haka yana da kyau ga dukkan mutumin da ya jinginu zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan za a je a bincika a samu yana da kyakkyawar alaƙa da iyayen shi to wannan shine ka wakilci sunna wakilci na gari tunda a da in ba ku manta ba ba waɗanda aka fi yi mabatanci irin wanda suka jingini zuwa ga sunna yanzu yanzu nan sai a maka shari a ce ai mutane ne ba su san daraja iyayensu ba mutumin da zai zo ya samu baban shi ya mika masa hannu ya ce assalamu alaikum a zo ana ba da labari a ce akwai wani tunda ya zo ya shiga izala ya je ya siyo nono ƙwarya da jaka ya ba mamashi ya ce wannan shine alhakin goyon wannan alhakin nonon da ya sha in ka zo kana bincike ina ne sai ka rasa sanin ina ne ta min abin da ya faru za a ce maka a can garin da in ka tafi garin kana bincikar unguwar da abin ya faru sai a ce maka a ana ganin ba a nan kiran ne su ma sun ji labari a wani gari ne to haka za a yi ta yawo to ya zama wajibi ga dukkan ɗan da ya jingine da sunna da yi hakuri da iyayen shi kuma ya zamanto idan an bincika ya zama yana da kyakkyawar alaƙa da iyayen shi domin yin hakuri da iyaye da biyayya gare su yana daga cikin abin da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rayuwar mutum albarka kuma duk abin da ya damfara cikin sauƙi kaga Allah ya warware masa shi wani bawan Allah babban mutum ne ita ce hikaya ta ƙarshe da zan kawo ya kai wani matsayi da wani mataki na rayuwa amma duniya ta masa daurin daiman minti ta zarge sama ta zarge ƙasa gashi dukkan abin da ya kamata ya ji daɗi na rayuwa Allah ya hore akwai amma Allah ya hana shi kwanci hankali sai ya zo ya samu wani daga cikin malamai ana tare da su ya ce wallahi alagata malam hankali na ba a kwance ki ba kullum ina fama da matsaloli kaza ina kaza ina kaza ina kaza tambayar da ya fara yi masa ya ce mahaifinka da mahaifiyarka suna da rai sai ya ce mahaifina bai da rai mahaifiyata ce ta rage ita take da rai ya ce yanzu tana ina ne ya ce yanzu tana ƙauye shekarar ka nawa yaushe rabon ka ta ya faɗi shekaru ba masu yawa ba shi ya zo bariki ya zama ɗan bariki ko kuwa ba haka ake ba mutum sai ya shigo bariki sai ya bar maman shi a ƙauye Eh? in daɗi ne ka ɗauko ta ita ma a taho barikin da ita a ji abin da yake ji mana eh? ko mutum ya gida in yi sai ya tashi ita mamashi sai mata baskwata sai ya ajiye ta a wajen tunda ita tsohuwa ce to ba ta san komai na rayuwa ba komai ya ibadiyar na amanu za a haɗa ta da shi haka wasu ke yi to dukkan waɗannan ya ce masa to yana ba shi shawara ya je ya bincika tunda ya ɗauki tsawon lokaci wani hali take ciki na rayuwa ya ko karɓi shawaran ya tashi ya je ya tafi ko da ya je tunda ya ɗauki shekaru kuma gashi nan ya nama babban mutum wala ko da ya je ya same ta a cikin aswa halin mafi munin kwandishan na rayuwa gashi a nan babban mutum amma abin da za ta gudanar da rayuwarta a can abin yana mata wahala to sai da ya ɗauki mataki ya zo ya yi mata kaza ya yi mata kaza ya yi mata kaza ba a ɗauki lokaci bai dawo yake ba shi labari ya ce wallahi hali da ƙunci da bala'in da yake ciki Allah ya fitar da shi kaga saboda kenan wancan aljaza'u ne min jinsil amal to saboda haka akwai misalai da kissoshi da suke da alaka da irin waɗannan babu lokaci amma wajibi ne ga kowanne daga cikin wanda yake da uwa da uba ko uwa ko uba ya haƙuri ya lallaba su ya musu biyayya ya girmama su ya kokari gurin sauke haƙƙin da Allah ya dora masa ya raba da su lafiya Allah madaukakin sarki ya raba mana iyayen mu lafiya dan sarkin sunayensa abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh